ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين sannan مكه مكه وهي يا ya kai wannan cewa ka bi addinin annabi Ibrahim wajen kaɗaita Allah da bauta da yin watsi da mushrikai da kira zuwa ga Allah da yin aiki da shari'arsa wanda ya kasance mai karkata daga dukkanin addinai zuwa ga addinin musulunci kuma bai taɓa kasancewa cikin mushrikai ba kamar yadda mushrikai suke rayawa shi ya kasance mai kaɗaita Allah da bauta ne